واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da safiya barkamu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar kaban nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun littafin al-itiqan fi ulumul qur'an na malam imam suyuti a cikin sa a lokaci irin wannan safiyar lahadi yau muna lahadi biyar ga watan zulqa'ada da shekarar dubu da da da arba'in 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya da biyar da watan shida da shekarar dubu biyu da da ashirin biyu ta miladiya muna karatu a cikin annawru al nau'i ko babi na arba'in wanda ke bayani akan abin da malam Imam Suyuti ya shara a watan lati yahtaju ilayha al-mufassir abubuwan da mai tafsiri yake da bukatar saninsu. domin yi dinga cin da su kuma yi daga sanin ma'anar wasu musamman idan suna zuwa da ma'anoni daban-daban wanda a ƙarƙashin wannan ma zai ta kawo kalmomi daban-daban musamman waɗanda ake suke zuwa ko ga harafi ko ga harafi biyu da sauran sai a fara gina zuwa wanda suke ga harafi guda kuma ya biyo su ala tartibin hurufin hijabiyya na ga ɗauko tun daga alhamza har muka zo kan amko mun yi am إلى muna kan ila يوم yawa muna إلى إن شاء الله إلى آه، انتهاء الغاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ومنها التبيين قال ابن مالك نعم ومنها مرادفة الله وجعل منه والأمر إليك أي لك وتقدم أنه من الانتهاء شكاية أنا أقول اللهم أبو ربنا اللهم وجهك ما كان اللهم على غيره على تمين حقا ابن أسفور ومنها مرادفة الله ومنها التوكيد ومنها التبيين ومنها مرادفة الله هكذا لكن كما أمنا لما يكاو إلى وأن مكفانا أكان سجيه شيء الظرفية الظرفية شيء كما يقولون سو كفي كما رفي وأن نمنا لما نمنا za mu tashi muke biyar ita shi ne min hamurarifatun lillah na biyu kuma ta zama tana muradi muradi shi ne abinda suke ba da ma'ana guda ya ka ce wannan abu yana ba da ma'anar kalma su kalma kaza to kalmomi biyun da suke ba da ma'ana guda su ake kira mutara da tsari tararar su haɗu akan ma'ana guda akasin ishirak ishirak shi kuma kalma ɗaya ta ba da ma'ana guda ta ba da wannan ko kalma guda guda ta ba da ma'ana fiye da guda fiye da ɗaya ita kuma wannan ma'ana ce kalmomin da ke isa zuwa ga wannan ma'anar suke da yawa an gane kamar a ce ƙa'ada da jalasa kaga ƙa'ada da jalasa sai a ce ƙa'ada muradi ce ta jalasa tunda ma'anar jalasa shi ne ma'anar ƙa'ada shi kuma shira ma'ana ɗaya kalma ɗaya amma ma'anar da take bayarwa suna da yawa kamar irin a ce eh, alhuru kamar alhuru mutallaka ya tarabbas na bi anfusihin na talatatu qurui kaga qurui ana amfani da kalmar a ma'anar sarki kuma ana amfani da ta a ma'anar haila kaga ce na kalmar ta zama wacce aka yi mata tarayya haka nan da yake cewa farrat min qaswara shi ma na muskara to da ka murad shi shine akasin muskara. Yace ce to muradifatun lillah idan aka ce muradifatun lillah ma'ana tana ba da ma'ana irin ma'anar da lamun ce bayarwa lamun idan ta zo ita kadai tana ba da ma'anar milkiya tana ba da ma'anar ikhtisasiyya milkiya shine mallakan abu aka ce wannan hadal kitabu li zaid kaga na nufin littafi mallakacce ne da zaid shine ma'anar lamun irin wannan ake nufin lamun tabligh idan abin da aka jingina mata shi yana iya mallaka kamar a ce zai alkitabu da zai ko alkitabu da rajul kaga da iya mallaka amma aka jingina abu ga abin da baya iya mallaka sai ya kira ta zamu ikhtisas kamar a ce alkitabu da madrasa kaga alkitabu da madrasa ba dai ne da alkitabu da zai ba shi zan yana iya mallaka a ce zai ya da littafi amma ita makaranta ba ta iya mallakar littafi to shi ake kira ikhtisas ma'ana ya ke banta da makaranta to waɗannan su ne ma'amali biyu da suka fi bayyanuwa ga lamun mana ce to ila tana zuwa muradifatul lillahi ma'ana tana zuwa ita ma da irin ma'anar da lamun take zuwa da shi an gane ko sai zama an ce ilaika ana nufin lati an gane ga misali da kawai yace suka buga misali shine wal amru ilayka إنا لأولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك هذا الأمر إليك الأمر لك كيف ملكت الأمر كيف ذكر ملكت ذكر أنك قال كنا نفسر إذا بمعنى لا yace wata kaddama Allah yace amma bayani ya kaddama ga wannan irin wannan lamun da cewa annaha min al-intihai cewa ita ma tana ba da asalin ma'anar da ilahin take bayarwa shine intihakul gaya makurar ne, shine nace wal amru ilayki ana nufin al'amari makurarsa zuwa gare ki kaga kenan matuƙar ila ana iya fassara ta da ma'anarta ta asali Matuƙar ana iya fassara ta da ma'anarta ta asali to ya fa a ce an ce ta ba da ma'anar lam an gane wannan shine ne idan haka abubuwan kashi uku ne mu fahimce su da kyau kashi na farko harafin da harafi ko kalma wacce take ba da ma'anarta ya zama na ta zo a wani wuri kuma ta ba da wani ma'anar ta wannan shine aula abu na biyu shine tazmini a ce ta ba da ma'anar eh, ma'anarta sannan kuma ta gayyato ma'anar wata kalma wacce ba kawo ba sai ba a kawo kalmar ba sai aka dauko harkar jar ɗin da yake ta'adiya da mutum mun kawo kamar ainihin ya shiru bi halin ƙararru kamar wa nasarnahu min al-qawmi alladhina kaga nasarnahu min al-qawmi nasara tana zuwa da ala amma na sai aka ce nasarnahu min zuwan min sai ya gayyato wata ma'ana wacce ita kuma wata ma'anar wata kalma wacce take zuwa amin min kamar najjaynahu sai aka ce to zuwan nasarnahu ya ba ma'anar nasara kuma ya ƙara mana ma'ana shine najja me ya nuna mana cewa ma'anar najja zai shigo Shi ne harafin da aka ɗauko wanda ake amfani da najja da shi sai aka jona a wannan to sai ba da mamuni guda ta wannan shi ne tadmi ma'ana ta uku shi ne ka cire harafi gaba ɗaya ka ɗauko masa wani ma'anar wani harafi wanda ba shi aka kawo to wannan kuma shi ne sai ba a ba a kaiwa zuwa ga wannan sai in an samu babu wata mafita idan aka samu duk sauran abubuwan da aka yi ba su kai ba ko ba su ba da ma'anar ba to nan sai a koma zuwa ga wannan wannan shi ne ce wala ya ce sun ce ma'anarta eh, wal amru ilayki ay lillah amma abin da yake daidai shi ne al'amuru ilaiki ay lak eh, taqaddama annahu min al-intiha ya zama annahu min al-intiha da aka ilaiki tana nan amanata na ila zuwa gare al'amari ilayki zuwa gare ba a fassara shi da cewa al'amari mallaka ba an gane ya ce to amma ayyar kuma zai nuna cewa al'amari zuwa gare ki ma'ana makurarsa da zartarwar ƙarshe tana a to wannan shine ma'ana da malaka kawo daga cikin ma'anoni na Allah ga wata ma'ana kuma ومنها التبيين قال ابن مالك وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد لفاعلية مجرورها لفاعلية مجرورها لفاعلية مجرورها بعد ما يثير حبا او بعض ما او بعضا بغضا بغضا او بغضا من فعل تعجب او اسم تفضيل لا. نعم. نحو رب السجن احب اليك لا. نعم. ما لا يأتي منها لذلك كما أنه عندما لم الله رب تسكى كاو حرف آه، إله شيني التبيين بيناه تكم أكاو تنتبيناه ما لن تمنى مقرأ الله ta bayyana shi ya ce malikin malam ibnu malik yana cewa wahiyar mubayyinatu li fa'iliyyati majruriha ba'da ba'da ma ko ba'da ma yufidu hubban aw mughdan ita ce abar da ke nuna cewa abin da ke tafiye da cike tare da ita shine fa'il mata kawo shi ba a sigar fa'ili ba amma wurin magana da yadda aka shigar masa da lamun sai lamun din ta bayyana cewa shi ake nufi da fa'idi kamar da zamu gani misalin da kawo da ayat da tafi yace yakan zo ba da ma wufi da hubban aw bughda yakan zo bayan abin da ke nuna kiyayya ko kauna abin da kake kauna kuma ya zo aw ismu tafdil ko ko zo ba da ismu tafdil ko kaza ya umun kaza sama ce kaza ya fi soyuwa gare ni fiye da kaza ko kaza ya fi zamantowa abin ƙi gare fiye da kaza ya ce wannan kenan misali ga shi na auren bisijinu a habbu ilayya ya ce rabbi kaga rabbi wannan nidari na kira na addu'a sun fada a sijinu kaga a sijinu shi ne mubtada a sijinu a habbu ilayya kaga a sijinu mubtada a habbu khabar an gane ko kaga wannan jeri ne na mubtada وخبر هذا آه، غير مبتدا وخبر جملة علمية كما ظننت هو أحب اسم أقل آه، تفضيل فيكون قد شفاعي أحب إن وعي يفكرنا زوا فوا شنيت إليه زوا كريم يا هو زوا كريم هذا هو مين يفكرنا تكاد تنور فائل أحب شيني ني فما نبين هذا شنيت الله شكلا الله ما نجسم ما نتعتمين kuma ibn malik ya kawo shi kuma ya kyautata kawo masa misali a kai da wannan inda ya ce rabu sijinu a habbu ilayya daga habbu ilayya zuwa gare ni kaga zuwa gare na mene shi ya nuna ni ne ya fi karuwa zuwa gare da na ce habbu kaga a habbu ne shi ba a sanin ya fi soyuwa gaba a sijinu a habbu kaga a sijinu a habbu dole akwai alamar kushen ba a nan da maka ce sijin ya bi sai dai a ce ga irin wani ko gare ni ko gare ka ko yanayin wanda yake cikin wannan yanayi ko wani yanayi sai ya cewa ko amma a gara sijin din da halin da yake ciki kamar da faru da annabi Yusuf alaihi salam ya shiga cikin eh, eh, fitina ana ta neman shi da fitina ana ta neman shi da fitina da kuma bai tara kulle ya ce to da haka ne a gara ma sijin din nan zai tafi kwanta hankalin sai kwanta ya daina ganin waɗannan abubuwan da za su ci da shi wannan kenan sai ma ta gaba min ha ومنها التوكيد وهي الزائدة نحو فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم في قراءة بعضهم بفتح الواو أي تهواهم قاله الفراء وقال غيره هو على تضمين تهوى معنى تميل malam ya ce daga cikin ma'anarta shi ne a turki idan suka ce harafi isra'ili ne suna nufin ce. cewa al-irabi na iya tafiya ko da baka kawo wannan harafi shi ne ba ziyara ba suna nufin cewa ziyara za'iri ne wanda bai da ma'ana ba ko bai da amfani ko da zuwan shi da rashin zuwan shi duk ne ba haka malaman al'irabi suke ba shi sa wasu sai su rinda musu hujumi su ce ai an ce harafi kaza za'iri ne a qur'ani wa ya ce akwai za'iri a qur'ani an gane kamar ko wanne da tasiri ba akwai abin da suke nufi su malamin nahu sun ce kaza kalma kaza ne za'ida ce suna nufin bil ira'i an gane ko kamar da Allah ke fa bima rahmatin min Allah lintana kaza fa bima sai su fasara fa bi rahmatin min Allah sai su ce ba za'ida ce bil ira'i amma ba sa cewa a ma'ana daidai yake wai a ce da ka ce fa bi rahmatin min Allah da fa bima rahmatin min Allah duk ɗaya ne kaga wannan ba mai fadin duk su kansu masu iya zama irabi in sun ce harafi za a ne ko suna nufin al ce ba suna nufin zuwan shi bai wata ma'ana ba haka nan malaman rubutun alqur'ani su ma suna ambatan harufa su ce da ne idan ka kawo harafin da ba a karanta shi saboda abin da ke tafiya shine harafin da aka rubuta a karanta abin da ba a rubuta ba karanta kaga wannan shine ka'idar dokar to sai da wani lokaci za a rubuta harafin da ba a karanta kamar ula'ika kaga ula'ika rubuta wa ko ba karanta in zama zai ce ula'ika za'ida ce a rubutu amma ba wannan nufin cewa wata da ma'ana ba ko kawo ta bai yi ba kaga kawo yana da ma'ana akwai hikima kuma har su masu rubutun suna bayanin hikimar zuwa irin waɗannan harufa za a gani to wannan shi ne ya ce mara misali ga waɗanda suka ce ila tana zuwa za'ida ya ce daga ciki akwai faɗi al'afidatan minan nasi ta hawi ilai an gane inda Allah yake cewa ka sanya aqidatan minan nasi tahwi tana zuwa ko tana karkata tana juyo zuwa gare shi to da haka akwai hawa ya hawi akwai kuma hawiya ya hawa an gane ya hawa shi ne kaunar abu ta hawa in gane ko ta hawahu ta hawahu kalbi abu kaza ta hawahu kalbi ai hibbu kalbi shine ne ta shi kuma ta hawi ta raina ka kalma guda amma yanayin su da su da wasalansu ya bambanta ma'anarsu shi hawiya ya hawa yake ke faruwa ba waya bace na ko wutar ce take daukewa ta dauke ko tana zuwa tana dauke han shi yasa na awwal a nemo awwal da duba masu da haka ta hawi na bayyana ta zo na so da haka fi'ilan da guda biyu ne hawiya ya hawa akwai kuma hawa ya hawi kaga hawa ya hawi shine karkata faja al'afidatan minan nasi tahwi ilaihim tana karkata shi kuma wancan ta hawa daga na aka samu alhawa ahwa'ahum annama yattabi'una ahwa'ahum kaga ahwa shine abin da kake so zuciya kake sa yace wannan kenan shine bi fatil eh, waw yace to akwai kira ina karanta fasta Allah fi datta minan nasi tahwi ilaihim tana karkata zuwa gare su kaga wannan bai da wani iskali da kira'ar jama'a ba wani iskali ma'anar ta tafi daidai kuma kalmar dama ma'anar ta tamilu faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi ya ce wafi ƙira'ati ba abin wasu kuma suka karanta ta da fatul ma a gwamna suka karanta da fatul ma sai kuma fajar abin da minan nasi ta hawa ilai kaga ta hawa kaga ta hawa shi ne kauna an gane ko kauna ita ta hawa ce ita za ta ta'adda mai har an gane sai ka ce ta hawa hu da cewa kai ga da abin da za nasi ta hawa a masu misali kaga ce ta hawa a تشير آه، الترمضون إلى تهوي تهوى إليه وأوصل إلى إلى شابتي فما جينا وأكم معنى تثبت تركينا إلى أن تازو بمعنى آه، توكيد لن اقرا تازو ذلك كما ذاك شيء فبما رحمة من الله فهكذا كما تهوى إليه تلك شيء تهواه سوى تهوى تنا كيوا مفعولا مباشرة بعد tare حرف harfin to da ka sai ka ce ma'anar ta hawa ilayhim ta hawa ila idan kuma ba ila za'ida kamar da ke cewa bi ma rahmatin min Allah idan ta lahum sai a ce bi mu za'ida rahmatin shine majrurun bil ba an gane ko yace to wannan ke wannan eh, wannan barbara al-imam al-farra al-kawi malam ce wa qala ghayruhu ala tadmini tahwa bi ma'ana tamilu wasu kuma suka gina shi akan ka'idar tadmin irin wancan tadmin da yana da muhimmanci malaman larabci na yawan kawo shi kuma yana warware fassara da yawa yana kore mana fassara wani harafi da wani harafi shi ne da muka dauki tadmin kuma zai kawo ma'anoni da dama ga aya guda jeri guda kamar wani sarnahu min alqawmin ladina kazzabu bi ayatina kaga nasarnahu tana zuwa da ala to amma nan da bata zo da ala bata zo da min sai a ce to zuwan min din nan ya gayyato ma'anar wani fi'ili da ke zuwa da min shine najja sai a haɗa ma'anonin guda biyu a ce eh, sarnahu da kuma najjaya mai nuna mana da sarnahu zuwa kalmar nasa mai nuna najja zuwa harafin jarrar da yake zuwa da najja sai a kuma shi da wannan gani ba da wuce ba to wannan shi ne tazmi shi ma kan mana ya ce a waccan kira sai a fassara ta ala tazmi kaga an fassara ala tazmi ne saboda farko an tsare ma'anar kalma sannan kuma an samu ƙarin ma'ana yace kamar inda yake cewa faja al'afidata mina tahwa ilaihi sai a ce eh, tahwa sai a kuma gayyato wani fi'ili wanda shi kuma yake zuwa da ila shine tahwi sai a ce to ma'ana tahawa tana kauna da kuma hawi na karkata biyana ce kaga sai da wani guri guda kalmomi guda da sun ba da ma'ana guda to wannan shine eh, abu na gaba wannan shine ma'ana ta na karshe ne ma'ana ya kawo a ƙarƙashin سيني jeri shi ne ma'anar سيديان سي تنبيه يتي حكا تنبيه sai tambihi حكى ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري أن إلى تستعمل اسما فيقال انصرفت من إليك كما يقال غدوت من عليك وخرج عليه من القرآن قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة وبه يندفع إشكال أبي حيان وبه يندفع إشكال أبي حيان فيه بأن القاعدة المشهورة أن الفعل لا يتعدى إلى ضمير يتصل بنفسه أو بالحرف وقد رفع, وقد رفع المتصل وهما لمدلول واحد في غير باب غنم نعم يشير حتى ابن عصفور في شرح ابيات الايضاح عن الامبالي قال آه، ابن ابن عصفور قال تعالى شرح ابيات الايضاح يا اخيك لقد مشاكل ما لم يوصل لم يعرف شيء ابن ابو ابن الامبالي ان اله تستعمل اسما فيما اله تسند اسما haka da arja ko ce la da min da ala da an da fi duk ana kira su hurufin jar ya ce to ibn al-ambari ya kaito cewa takan zo a matsayin suna ita ila ya ce kawai kawai sai a ce in sarraftu min ilaika in sarraftu min ilaika na aga daga inda kake kaga daga inda zuwa gare daga inda zuwa gare kaga na ɗari na tashin gana mahallin shahid alamar zuwan suna shine da kula harfin jar duk abin da harfin jar ya shige shi suna ne shi kuma harfin jar la ya kula al harfin jar ba ka samun min min ko min ila ko alafi ba ka zuwa harfin jar in ya zo to abin da zai ba shi suna ne ba ka samun harfin jar wani biyu biyo ba to nan tun da aka haɗe su aka ce in sarrafa min ilaika kaga yana cewa idan ana da farkon jarawa ila sunna ana amfani da ita a matsayin wuri na ɗaga daga wurinka kamar ka ce in sarrafa min makanika sai aka ce in sarrafa min ilaika ilaika ɗin shi ne da a makanika an gane wannan ko ya ce to wannan idan al-ambari ya haƙaito wannan kamar ya ƙalu kamar da ake cewa mu dautu min alaihi an gane ya ce wa kharaja alaihi min al-qur'an ibn al abari ya fitar al-qur'an ya kawo dalili ko a hujja ta wannan kauli ya ce ina Allah ke cewa wa khuzzi ilayki bi jiz'in nakhlati wa khuzzi ilayki bi girgiza zuwa gare ki an gane bi jiz'in nakhlati da kututtura ita da dalili da sa'at alaihi ruqawan jami'a sai dalili danye wanda bai bushe ba shi ne ruqawan zai faɗo a kai kuma nunan ne kaga kina ruɗa wannan dabino wanda bai bushe ba nunan dabino wanda bai bushe ba shi kuma jami'a wanda yake nunan ne ya ce eh, wa bihiyan dafi'u iskalu abi hayya malama su yace idan aka ɗauki wannan kauli na ibn usfur to zai tunkuɗe mana iskalin da abu hayya ya kawo a tasirinsa al al muhit wanda tafsiri ne wanda ya fi ba da ƙarfi ga gefen nahu gefen bayyana irabi da irabi da ƙa'idojin da irabi duk yana aiwatar da su a gudun da irabinsa da haka littafin abu hayyan yana da matuƙar kima game da fitar da abin da ya shafi nahu na alƙur'ani ya ce bi annal ƙa'idatar mas'ura annal fi'ila la ya ta'adda ila zamirin yattasilu bi nafsihi cewa ƙa'ida shahararriya shine fi'ili la ya ta'adda bai yin ta'adiya zuwa ga da kansa ila ya ta'adda bi nafsihi aw bil ko dai da kansa ko da harafi bai zuwa ga damirin eh, damirin ya tasilu bi nafsihi bai zuwa ga damiri da yake da alaka da shi wanda ke sahibin fi'ili an gane kamar ka ce eh, zahabtu minni zahabtu kuma minni kaga wacin da ka riga fi ilimi ya riga ya gina akan zahabtu to ba ka kawo harfin jar kuma ka sake saka lamirin ka kai kanka an gane ko to wannan shine yace la ya ta'adda ila damir yattasilu bi nafsihi ya dalilin ne da zai muttasil kuma yana komawa ga wace wa qad waqa al muttasilu wa huma al madlul al wahid an gane ko wa qad rafa al muttasil kuma ya riga ya rafa damir muttasil wa huma li madlulin wahid kuma duk suna koma ga abu guda ya rafa habtu shine zahabtu kace zahabtu kuma sai ka ce minni kaga zai tafiya saboda fi'ilin ya rafa a mutasil sannan kuma da wannan da damirin da wancan suna zuwa ga abu guda ga mutum guda ga habtu na wani minni shi ma ya faɗin ilayya ya ce to bai zuwa to kaga wannan shi ne ce aka ce wa huzzi ilayki kaga huzzi da miri ne shine fa'il ita ake kira ya faɗin kamar irhabi irji'i ila rabbiki wannan ya daga ita ce fa'il sannan sai ga ila harfin jar sai aka kawo lamiri kuma lamirin nan yana komawa ga ita wannan ya an gane kuma al'alam fiye ne ya riga ya rafa ya ce to wannan bai zuwa fi gairi babu zanna sai a babu zanna an gane ko ka ce zanen tuni eh, wani abu kaje kawo babu zanna ne suna yin tawassuli ga wannan al'amari babu zanna da khala da ire wannan kenan ko ya ce don haka yanzu ka shi gare shi wa huzni ilaiki bi jiz'in nakhlati cewa huzni ilaiki kaga ilaiki zai zama suna ne mai ma zaman kansa ki girgiza ilaiki sunan a wurin da kike sunan shi ilaiki da haka inda kike ki girgiza wannan abin da ke wurin ki kaga sai shi ila suna ne ya ce ta wannan shi ne misalin da ya kawo wallahu ala ibn usuri ya kawo shi kuma ya kaito ga ibn al-ambari kuma ya imam usuri ya ce ya da shi za a tunku da wancan iskali da abu hayyan ya kawo wanda da inda ka fasara wa uzi ilaiki sai ka dawo ilaiki yana komawa ga ya ɗan uzi to da haka sai ya ba da wannan iskali da ka'idar na arabci wanda ko dai su rusa ka'idar ko a wata istisnai wallahu ala. na اللهم المشهور أن معناه يا الله حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم المشددة في آخر نعم وقيل, وقيل أصله يا الله أمنا بخير فركب تركيب حيهلا حيهلا وقال أبو وقال أبو رجاء العطاردي الميم فيها تجمع سبعين اسما من أسمائه وقال ابن ظفر قيل إنها الاسم الأعور واستدل لذلك بأن الله دال على الذات والميم دالة على الصفات التسعة والتسعين ولهذا قال الحسن البصري اللهم تجمع الدعاء وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه malamin ce kalmar allahumma almashhuru abinda ya fi shahara da malaman larabci da malaman tafsiri shine cewa allahumma anna ma'anahu ya allahu shine allahumma daga ya allahu hudifat ya ya ummina sai aka ce cire ya ummina aka ɗebe ta wa uwiba anha al-mimul musaddada sai aka mayar gurbanta da mimun mai shadda shi yasa kaga bisa ga wannan baka cewa ya Allah umma domin ka hada badal da mubdal minhu ko dai ka ce ya Allah ko ka ce umma' domin wannan mimun din ta Allahumma ita ke madadin wannan ya din ta farko ta nida an gane wannan shine kaulin jumhur kaulin mafi yawa wa qila wani kaulin kuma suka ce asluhu ya umma na bi khair ya Allah ka ba mu alkhairi ko ka turo wannan a turo mana alkhairi umma asalin amma ya ummu shine nufi to da kuma na ya Allah umma na da khairin ka ba mu alkhairi ko ka gangame mu da alkhairi farukiba tarkiba hayya ala sai aka hada shi kamar yadda aka hada hayya hala an gane ka kaga hayya daban ahalan kamar hayya da ahalan sai aka game sai aka cire alhamza sai aka hada shi ma nan ya Allah umma na. sai aka cire alhamza aka cire na sai aka haɗa mimun da na aka masa idigami sai aka ce allahumma aka cire alhamza da alif wallahu a'lam amma wancan shine ta shahara wa qala abu raja' al-uqaridi al-mim fiha tajma'u 70 isman min asma'ihi mala abu da abu al-ata al-uqaridi yana cewa wannan mim da ke cikin allahumma tana haɗa suna 70 daga cikin sunayen allah وقال ابن ظفر ابن ظفر yana cewa gila inna al ismu al a'zam yace wani kauli ma an ce Allahumma ita ce sunan Allah al a'zam wanda idan aka roki Allah da shi ajaba wasta dalla da zalika ya kafa hujja da haka da cewa an bi anna Allah dalun ala Allah cewa kalmar Allah ita tadullu ala zatin Allah saboda suna ne na Allah ita kuma mimun din wal mimun nan da aka kawo karshe aka ce Allahumma ita kuma dalatun ala sifati tis'ati wa tis'in tana nuni ne ga sufofin Allah guda 99 an gane ya gini akan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lillahi tis'atan wa tis'in wa tis'in man man ahsaha dakhala aljanna wadannan ba yana nufin su kadai ne sunaye ga Allah ba wai suna Allah gaba ɗaya tis'atan wa tis'in bane kadai a yana nufin waɗannan su ne waɗanda man ahsaha da kalan amma suna Allah sun wuce haka sannan abin da ya kawo mana nan da ya ce sifatu tis'atu tis in kuma ana magana sunaye shi kuma nan ya kawo sa sifofi saboda dama kowane suna yana ɗauke da siffa kuma yana siffanta Allah da siffar da yake ɗauke da ita an gane rahmanu kaga suna ne na Allah yana siffanta Allah da siffar rahama haka nan al suna ne na Allah kuma yana siffanta Allah da siffar sunan ke dauke da ita ita ce gafara to haka nan dukkan sunayen Allah yace wani hada qala eh, hasan al-basri wani hada qala hasan al-basri saboda haka nan imam hasan al yake cewa Allahumma tajma'u du'a idan kace Allahumma to kalma ce da take tattara take harhaɗa addu'o'i wa qala an bin من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه دون ديجا اللهم تو يكرا الله دك كان سونا ينسى تو أنا شيء أبغى نكى قبل لا اللهم ليس كلمه تجربة تجي أم أم حرف عطف وهي نوعان متصلة وهي قسمان الأول أن يتقدم عليها حمزة أن يتقدم عليها حمزة التسوية نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم نعم. ما لا يتي آه، أم نظام في كلمة تقبع يتي أم قال أنظرنا الحمزة واللام أقول ال دعنا هما da أن wanda suke tare to zai tafi alhamzatu wani an gane har yi gaba sai kuma ya shiga harfin ba ya ce an harfu atufin harafi ne na atuf atuf shi ne haɗa na farko na biyu a kana na ɗaya kamar ja a zaidun wa amur kaga harfin ya kafa amfani da shi wurin atuf ita ce wawa sai a ce wawan harfu atufin haka nan ita ma fa'un harfu atufin ce haka summa gaba harfu atufin ce to shi ne ma da ya ce haka nan ma an harfu atufin ne yi hiya wa'ani an nau'i ne akwai mutasila akwai mutasila mutasila ga yadda take ce ya ce wahiyar isma'il ita ma mutasilan kashi biyu ce da aka kashi na daya an mutasila akwai ɗayanta shi ne an mutasila akwai mutasila akwai mutasila sannan ita kanta mutasila ɗin ismail kashi biyu ne kashi na farko an yi taƙaddama alaiha hamzatu taswiya samu hamzar daidaitawa ita ce hamzar hamzar taswiya ta zo ta gabaci ta gabata sannan sai a kawo am a ɗaya ɓangare a ɓangaren farko an kawo hamzatul taswiya a ɓangare na biyu an kawo am shi ne ce kamar da Allah ke cewa sawa'un alaihim a an zartahum am lam tunziru daidai ta a gare su a an zartahum ka gargaɗe su am lam tunziru ko baka gargaɗe su ba kaga am zo amma hamzatul taswiya ta gabace ta a anzartahum am haka ne da Allah yake cewa sawa'un alaina ajzina am sabarna kaga sawa'un alaina ajzina hamzatul taswiya am sabarna kaga da am ta zo kuma hamzatul taswiya ta gabace ta to ne shine karo da farko inda kashi da farko inda an za ta zo hamzata ta zuya ta gabace ta wanda zai zama ita am ita ke dauke da ɗaya bangaren a an zarta hun bangare na ɗaya am lam tanziru a na bangare na ɗaya am sabarna kaga ita am ita ke zuwa ga bangare na biyu bangare na farko kuma yana ake da ta taswiya haka nan inda Allah ke cewa sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum dai dai ya gare ko ka nema masa gafara ko karka ne ba musu gafara kaga an zata taswiya ga ta nan ta gabaci am kuma an zata taswiya ita ta shiga bangare da farko ita kuma am ta shiga bangare ne an gane wannan ko sai ya ce a shi an sawa'un alaihim astaghfirata sai athani والثاني hamza يتقدم عليها حمزة يقلب بها wa bi am التعميم التعيين نحو آه، الذكرين حرم أم الأنثيين نعم وسميت وسميت في القسمين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني عنه ولا لا يستغنى بأحدهما عن الآخر وتسمى أيضا معادلة لمعادل لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في القسم الأول والاستفهام والاستفهام في الثاني نعم ما لنتي تبيو أن يتقدم عليها حمزة يطلب بها وبأم التعيين إذا منا أن يتقدم عليها حمزة حمزة تقبعتيتا sannan wannan hamza da ta gabace ta ba hamza taswiya ba ce wacce hamza taswiya daidai ne ko wannan ko wannan daidai ne tsawon alayyar alamina ina sarara alamu a kowane su daidai ne haka na astagfar talar allah ta tsarfiri lamar kowane su daidai ne shine taswiya to amma wannan ta biyu ita hamzar da ta gabace ta ba Hamza ta taswiya wace hamza ce wacce take yi tsalabu biha da mini ya wuri ila alhamza wa bi am ana son ta'ayi ne ana so a ayyane wanne ne a cikin waye jiya ya tafi kano a cikin an gane kana so ka sani kai ne ko wannan kaga ta ayyukan waye tafi ake so a sani ba ana nufin a ce daidai ne da wanda ya tafi Kano da wanda ya tafi ba kaga ba da bai guda ba ba shi ake so a sance maka daidai ne ba wancan kaga ta suya ba. amma wannan ana so a ayyana ne waye a cikin ku ya tafi Kano jiya kaga sai a ce zai a anta am zai kaga ta a anta kai ne am zai ga ana so ka ayyana mana waye a ciki yayi to ta ce hamzatul lati yutlabu biha da ita alhamza din da am su biyu suke ba da wannan ma'ana cewa wa ake so a ayyana ka kana iya zaban wancan kana iya zaban wannan shine yutlabu biha wa bi am at'a nahwa az harrama amal unsayn an gane shin mazaje biya hana ko ko mata da Allah ya kawo jerin dabbobi lokacin da mushrikai suke haramta su haramta wannan su ce wannan bahira ce wannan sa'iba ce wannan amin ne sai su tuka haramta aka nan suka ce wa qalu ma bi buduni hadhihi al-anam khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina duk sun suka sai Allah ya ce to ga nau'in dabbo wa min al-an'am hasamuna al-an'am hamulatan wa harsha kullu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin samaniya ta azwaj ma'ana an'am din nan dangi da sinfi da jinsi guda takwas shi ne minar za'anis naini wa minar ma'azis naini dangin awaki guda biyu da dangin tumaki su ma guda biyu kaga dangin awaki akwai na waje da mace dangin tumaki su ma akwai na waje da mace kaga ne minar za'anis naini wa minar ma'azis naini haka nan wa minal iblis naini wa minal baqaris naini daga dangin raƙuma shi ma guda biyu namiji da mace da kuma dangin shanu su ma guda biyu namiji da mace kan hada su zama nawa su zama takwas an gane ko sai Allah ya ce to in ya faɗi wannan ya ce min al maina al na ithnayn min al-ma'rif ne sai ya ce az-zakarain harrama al sai az-zakarain wannan jan shi ya nuna tambaya an fahimci wannan da kyau ko saboda azzakarai asalin azzakarai tasniya ne na al-zakaru al-zakar shine namiji al ta mace an gane to da aka ce al-zakarai ne kaga al-zakarai ne shikenan mazaje biyu az-zuhurun suna da yawa to nan sai ana so a yi tambaya sai aka ce al-zakarai an gane al-zakarai na maka'ida al-hamza ne in suka da al'arci hamza ta farko ita ce hamzar al hamza ta farko ita ce hamzatul istifham a sai ta shigo cikin azzakarai a azzakarai an gane da tabiyar ta ce ko to amma kuma da ka'ida na larabci hamza biyu ba sa haduwa ta farko na da haraka ta biyu na da sukun dole sai an bayyana ta biyu ballantana ma kuma nan ga ta biyun dama hamzatul wasil wani hamzatul wasil dama ka'idar ta ita ba ka tashi da gare ta sun kafara kaga azzakarai hamzatul qat'i ta gabace ta sai aka ce a azzakarai ta ga ka'ida hamzatul wasil tabaki a ce azzakarai an gane ko to amma matsalar da ke faruwa saboda wasalin su guda da wasalin hamzatul wasil da wasalin hamzatul qat'i duka guda ne shine mai fataha an gane ko amma da a ce wasalin su sun bambanta kamar a ce a innaka kaga a innaka da anta yusuf kaga innaka sai a tasiri a ce a yinnaka an gaya to amma nan sai zama na wasanin iri guda ne da ka tunda wasanin iri guda ne dole sai an mai da tabi ta zama harfin an saba wa ka'idar hamzatul da za a hazzare tunda an hazzare ba abin da zai bayyana mana tambaya to shine ma'anar wannan jiya da haka mahallin shahid da alhamza a zakarai ne harrama amin unsayi kaga wanda ake nema da wannan hamza da ita da am da alhamza shine a taayyud wanne ne ake ciki mazajen Allah ya hana ko ko mata Allah ya tambaye su yace to summiyat fi hada al-ismayn fi hadain al-ismayn fi hadain al-ismayn ko muttasilatan abin da aka kira su muttasila yace li anna ma qablaha wa ma ba'daha la yastaghna bi ahadihima an al-akhar saboda da abin da ya gabace ta da abin da ya biyo bayan ta ba a wadatuwa da ɗayan su daga ɗaya kalamatu tasmiya sawa'un alaihim anzartahum kaga dole sai ka kamar ne in ba kawo na biyu ba ma'ana baka cika ba haka na idan kace sawawun alaihim am lam tunziru ka gani ma'ana baka cika ba da ka la yastadna bi hadihi ma'ana haka nan azzakarain harrama kaga ba ai yastadna sai an ji me da ba azzakarain harrama am lil unsayin yace wannan kenan haka saboda la yastadna bi hadihi ma'ana al-akhar mutusamma aidan mu'adila ana kiranta mu'adila mu'adila ne daidaitawa an gane shi ne ka daidaita a kai adalci to ita ma adila me yasa kike kiranta mu'adila li mu'adalati hadhihi hamza fi ifadati taswiya fil ism al awwal saboda kashi na farko sai da ita ake gano taswiyar da kake so sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzir kaga da wancan da wannan suna a matsayi daidai domin ita ta haɗewa ita ta haɗu da wancan suka nuna cewa duka biyan daidai ne ya ce wa istifham fi sani haka nan kuma suna ba da ma'anar istifham tambaya a na biyu kaga na biyu na farko ya yi nuna ne dole sai ka kawo ka ce a an ta zahabta am zaidu kaga kana so ka ayyana kai ne ka ko ko zaidu to sai ka saki ta mu'adila saboda kullu yustagna bi ahadihima an al-akhar na farko tana ifada ta ana kiranta kuma mu'adila saboda tana yin mu'adala da ta farko gurin suya. أولاً wurin eh, rarrabewa cewa daidai ne ko kuwa tana nuna istifham ko tana mu'adala da shi a na ويفترق القسمان من أربعة أوجه أحدهما وثانيها أحدها أحدها وثانيها أن الواقعة بعد حمزة التسوية لا تستحق جوابا لأن المعنى معها ليس على الاستفهام لأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر وليست تلك كذلك الاستفهام منها على حقيقته نعم. ما لم يكسي أحدهما وثانيها نأي النبي يادمس سوى البيان الذي هو كان تدوى أن الواقعة بعد التسوية ربما من سيمان حمدة التسوية لهما الحمدة التي يطلب بها وبأم التعيين bambancin su yace min arba'ati awjuh yaftariqani yaftariqu al-ismani min arba'ati awjuh ahaduha wa thaniha kashi na farko da na biyu shine annal waqi'a tabada da taswiya la tastahiqu jawaba wacce ta zo bayan hamzatul taswiya ita ba ta bukatar jawabi an gane sawa'un alaihim anzartum am lam tunziru ala shi ba da ne ya ce an ta zaharta illa kan ba zai kaga ana bukatar dole sai ka ayyana amma ita wacce ba bukatar ka ayyana kuma tun da labari ka baka an ce da kai ga yanda labari yake kaga ba an sa ake jira ka bayar ba yace la ta tahiku jawab li anna al ma'na ma la anna al ma'na ma'aha laysa ala istifham saboda ma'anar gare ta ba yana cikin istifham ba tambaye ka akai ba ba ce maka aka yi an tambaye ka sababun alaihim astaghfarta lahum am tastaghfiru lahum la yu'minun aga ba tambaya ba labari ne Allah ke ba ga yanda al'amari yake ko ka nema musu gafara bakwai kenan ko kar ka nema musu gafara lan yare da Allah ka ga ba ka labari game da cewa ga halin da suke ciki to ka ga ba a buƙatar ansa ka ce astaghfarta lam ko ko lam tastaghfir ba ga ba buƙatar ansa to da ka ita wannan ba bambancin sanadin nan. me yasa ba ta buƙatar ansa yace abin da yasa ne annal kalama ma'aha qabilun للتصديق والتكذيب saboda magana gare ta ƙabilin wannan shi ne ɓangare da da malamin kawo ya ce wal annan kalama ma a ƙabilin da tasdiki wa takzi ita wannan hamzatul eh, wa wannan eh, laisa haka ne ko ya ce la tastahiqu jawaban لأن المعنى ليس على kalama وأن الكلام معنى قال مع قابل للتصديق والتكذيب وأن شيء سيكي كرا إنشاء suna cewa in sha shi ne magana da tattafe ko tana iya zama towa gaskiya ko ta zama ƙarya na ce maka shugaban ƙasa ya zo kaga tana iya magana ta zama ƙarya gaskiya tana iya ta zama ƙarya to irin wannan shi ake kira insha ya ce ne annahu khabar shi shine ake kira khabar afwan da asalin insha walai ta fawa shi وليس تلك كذلك في الاستفهام ما استفهام كما شيء ما الاستفهام وليس تلك كذلك ita wannan على حقيقته تولي na asali ne tambaya ce dama aka yi maka a anta am zai kai ne kai kaza ko zai kaga tambaya ce ana bukatar ka da kansa amma ita ta farko ba a bukata da aka waɗannan da biyu da ya kawo ya haɗe su guda na farko cewa an da waƙi'a ba ana hamzatu ta suya ta haiko jawab da yake kenan na biyu wa an al-kalama ma'a a lit-tasdiqi wat-takdhib sai abu da uku والثالث والرابع أن الواقعة بعد حمزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين وتكون الجملتان فعليتين فعليتين فعليتين واسميتين ومختلفتين نعم. نحو سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون نعم. وأم الأخرى تقع بين المفردين وهما الغالب فيها وهو الغالب فيها نحو أأنتم أشد خلقا أم السماء وبين جملتين ليس في تأويلهم نعم ما لا يكسي أبنبي لنأخذ نأخذ لا لما نسيس شيء أن الواقعة بعد حمزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين حمزة تكي زوعان آه am da take biyowa bayan hamza ta tasbiya to ba ta zuwa sai da jumla guda biyu wala ta takunu jumlatan ma'a illa fi ta'wil al-mufradain kuma jumloli biyan sai ya zuwa ga ta'wil al-mufradain an gane kamar ne ce sawa'un a ajza'na am sabarna kaga jazina fi'li sabarna shi ma fi'li kaga jazi'ina min raki ko min raki ko min eh, sa'uli kaga an kama abu biyu yace dukkan su kuma fi ta'wili mufradai ana ta'wili filin ga mufrad da ka sawa'un alaina ajza'ina am sabarna sai ake sawa'un alaina jaza'una wa sabruna kaga ne ta'wili su zuwa ga mufrad ajza'ina jaza'una am sabarna sabruna yace to duk inda suka zo za su zo jumla amma jumlan nan fi ta'wili mufradai وتكون الجملتان فعليتين جملة وجملة بين تكاكسا شيء كبائر جملة لين فعلية كما قد ذعنا أم سرعنا هذا جملة لين كلها أنغالك yace wasmiyataini haka nan sukan zamanto ismiya kamar da ya kawo inna lalina kafaru sawa'un alaihim a an zarta wa haka ne ko haka ya kawo ne da أنذرتم أو لم تنذرهم أفلا سواء عليهم أستغفرت لهم فيه أم غني لا آه ونن تستمع تشيني ونا آه ميك بسونا تشيني المعارف يجد ومختلفتين ومختلفتين أفلا سنة الله مختلفتين سيقام سعيد فمن يكتب سواء عليكم وعلى أوكموهم أم أنتم صادقون أما دعوتموهم كما دعوتموهم في دينه أم أنتم سامتون فيكم جملة إثمية لا تبقى هذا الجملة الدينية الجملة الإثمية وتتلو بعد حمزة الاستفهام إتت الجملة الدينية وتتلو بعد الأم إتت الجملة الإثمية أم أنتم سامتون يتوى أمر الأخرى إتتين تبين أم أن تقعوا بين المفرعين إذا كانت كان الزوء عليك المفرعين أعز لك لي حرم عن العنصين kaga alkalai ne mufarar Allah ya ne mufarar Allah mun da wannan ba sai sama Allah tana da ta'abiri guda ne mufarar wanda zai rasa abin da ake nemi shi kaga alkalai ne ba mufarar da ce min haisu tasniya da jami kaga muna da mufarar guda jami eh, tasniya biyu jami abin da yau sai a ce zakarun zakarani wa zukur kaga wannan shi ne idan aka ce zakarani kaga ba mufarar ne a wannan yau idan aka ce zukur ba mufarar to amma ɗaya gefen shi ne a ce abu ko dai jumla ko ko mufrad to mufrad ana nufin abin da ba jumla ba shi ya yi da aka yi na kaga ko da suna ne jam'i yana karkashin mufrad tun da ba jumla ba shi. ne ma'anarsa kaga a zakarai harrama abul Ya ce yana zuwa wal ukhra ta awwalin mufradain wa huwa al-ghalib an gane shine yace eh, nahwa antum ashadu khalqan an sama kaga tambaya a an kumshin ku ne kuka fi tsananin halitta ko ko a sama kaga ko kalmomin da suka biyo baya shine antum da sama kaga da antum da sama ko wani mura mutum ne saboda babu wanda aka jera shi ga jumla an gane shi ne zama tawar sama fara haka nan suna zuwa bayan jumlatai ne laisa ita awili eh, ita awili ba suna zuwa ga jumlatai ne waɗanda ba a awwala zuwa jimla ne kuma jimla ita ce mahal wannan shi ne wannan magana sai nau'i na biyu wani lokaci ya riga ya kai insha Allah na wadata ta nan Allah ya kai wadata shi nau'i na biyu sati biyu na bismillah eh bai kawo ismiya wa a can baya ko ok to na ismiya wa Allah na tuno na fata wannan ne wannan mu na hadaka wanda aka yi hadaka fi'ili ذكر أجعلتموهم فيه أم أنتم سامعون إسر أن ذلك أكد نفق تنوشي على كل سنة وأنا بيرا جاء أزل كاو سيدي كاو سيدي كاو ونوانا في وعلى جاءك كالانتش شمشي وحداك في إمينة إسر أن ذلك ومن أدري أقريبهم ما تؤدون أم يجعل له ربي أمدا أقريب ما تؤدون أم يجعل ربي أمدا الوضع مصيبا تسويا أنا غني أدري أقريب ما تورون أم يجعل له ربي أمدا إيه الله أعلم توشيك أن أكرم صلاة اسمية أنكم وخاتم يدعو إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام فضل سنشي البحر المحيط البحر المحيط تفسير إن المجلدات لا أبو البحر المحيط البحر المحيط نعم إيه أبي قلوبهم مرض قبل الفور أو يخافون الاتهام بالأرض أنا أشير به قبل كثيرا ليجب وبين المتين ليس في الاجتماع عن قال في قلوبهم مرض قبل التهاوي an ya kafu alhara guda uku a kawo an gane ba ce ake daidai ba ne ana nufin wannan ne ko wannan ko wannan an gane ko kawo ya daidai da an tuba shan da kwalakan an bisama an tuba shan da kwalakan an bisama shi ne mukarrai a fi ƙulurin marabu an ya taru an ya kafuna waɗanda shi ne inda ya zo jumla an gane ko kawo fi ƙulurin marabu jumla ismiya an ya taru jumla indiya أم يخافون من الأبدية والله أعلم الله تعالى إن شاء والله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته